بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى مدين بايهك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da hudu ga watan hudu rabi'u sani a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da daya bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na biyar biyar kenan ko biyar ga watan bakwai julai a wannan shekara ta dubu biyu miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu'amdatul ahkam kuma wannan shine darasi na goma sha biyu za mu tashi kan babul imamati wannan shine darasi na sha uku za mu tashi kan babul imamati babin da yake magana dangane da al'imama wato limanci menene ladubba na liman menene ladubba na mabiyin liman wani hukunci ke tattare da kowane ɗaya tsakanin liman da mamudinsa abinda za mu karanta na hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda za su ja hankalinmu a kai kenan الحديث الثاني والسبعون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار wannan shine hadisi na saba'in da biyu cikin jerin hadisan wannan littafi na farko kuma cikin wannan babi an karɓo hadisi daga abu hurairah Allah shi kare da gare shi yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce amma yakhsha alladhi yarfa rasahu qabla al-imam shin wanda ke dago kansa kafin liman ya dago baya jin tsoron an yi Allah rasahu ra'sa himar ubangiji ya juyar da kansa ya zama kan jaki aw yaj'al Allah suratahu surata himar ko Allah ya canja surarsa yanayin jikinsa ya zanto yanayin jiki irin na jaki wato wannan hadisi a cikinsa akwai firgici kwarai da gaske akwai suwa cewa mutumin da ke ɗago kai kafin liman ya dago wala Allah daga sujada ko daga ruku'i lallai ana ji masa tsoron ubangiji ta'ala ya juyar da kansa cewa ya zama kan jaki ko ya jirkita surarsa ya zama sura irin ta jaki sifar jaki Allah tsare mu to malamai na da maganganu guda biyu kan wannan waɗansu suka ce abin da wannan hadisi ke nuna wa narko ne wa'idi ne tsorataswa ne firgitaswa ne cewa fa idan ubangiji ta'ala ya ga dama munin aikin da mutum yake yi na ɗago kai kafin liman ya ɗago muninsa ya kai ubangiji ya mayar da kan mutum ya zama na jaki ko siffar jikinsa ta zanto siffar jaki amma bai yi hakan ba dan faɗin rahamarsa da baiwa ɗan adam dama na ya tuba amma munin abin ya kai da ubangiji ya so sai ya hakan da shi kun gane ku magana ta farko kenan magana ta biyu waɗanda suke fassara hadisin da cewa abin da wannan ke nufi ba wai jirkita halittar mutum ba ta fuskar canja masa kai irin na jaki ko sura irin ta jaki hadisin ba wai abin da hadisin ke nufi wato jahilci saboda a cikin a tattare da siffofin jaki akwai siffa ta balada wato a nauyin fahimtar abu rashin fahimta da wuri jahilci dolanci wauta ma'ana kamar ubangiji ta'ala yana izina ne da wannan hadisi man da manzo Allah faɗa cewa mutanen da suke dago kai kafin liman ya dago aikin nan da suke aiki ne na wauta aiki ne na dabbanci aiki ne na rashin kyautatawa ina fata an fahimta to ko ta wanda dai aka ɗauki hadisin dai wato dai baya wato hadisin na nuna monin aiwatar da haka cikin sallah ana san yana daga cikin ladubba na mamu idan an ce ladabi ba lallai bane abin ya zanto mustahabi tilas ne nan yana cikin abin da aka dole ne mamu yayi kare dago kansa sai in liman ya dago ya kai kansa sai in liman kuma ya kai ya aiwatar da wani rukuni daga cikin rukunan sallah ba tare da liman ya riga shi ba ina fatan kun fahimta amma dai a ɗauki hadisin amma nasa ta farko shi ne ya fi don an ɗauke shi a zahirinsa kenan ba tare da an ba shi ma'ana ta majazi ba hadisi na gaba hadisi na wato ainihin saba'in da biyu kenan ana bi huraira ta radiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا wa idza qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana lakal hamd wa idza sajada fasjudu wa idza salla jalisan fasallu julusan ajma'un wannan hadisi an karbo daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna ma ju'ila imamu dai kadai amma yadda limami ya zama liman ne liyu utamma bihi dan mutane su yi koyi da shi wato kenan ba dan mutane su riga shi ba shi yayi koyi da su a sai dan ya riga su yi su su koyi da shi sannan kuma ba dan mutane su rika rige tsakanin su da shi ba suna yi tare a'a dole dai su yi koyi da shi sai in yayi sannan za su shine inna ma ju'ila al-imamu liyu utamma bihi dai kadai an mayar da liman a matsayin jagora cikin sallah don mutane su yi koyi da shi kaga kenan ba daidai bane ba ka aikata wani aiki cikin sallah tare da liman kana yi yana yi lokaci guda ba daidai bane kuma ka riga shi dole sai dai ayyaya kenan sai dai shi ya fara yi sannan kai sai manzo Allah ya fassara abin da yake ne fa ta takhtalifu alai da haka kar ku saba ma liman fa idza kabbara fakabbiru idan liman yayi kabbara to sai ku yi kabbara wa idza raka'a farka'u idan liman yayi ruku'i to sai ku yi ruku'i wa idza qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana lakal hamd idan liman yace sami'a Allahu liman hamida to ku kuma ku ce rabbana lakal hamd wa idza sajada fasjudu idan liman yayi sujuda to kuma sai ku yi sujada wa idza salla jalisan fa sallu julusan ajma'un idan liman yayi sallah a zaune kuma gaba ɗaya sai ku yi sallah a zaune ina fatan muna bin jimlolin hadisi wato kaga wannan shi ke nuna cewa liman shine shugaba cikin sallah kenan wanda ba liman ba duk matsayinsa sunansa mamu babu yadda za a yi tarayya da liman sai dai zanto bayan liman wajen aiwatar da waɗannan ayyuka da manzon Allah ya ambata fala takhtalifu alaihi kada ku saba ma liman abin nufi kar ku saba masa ta hanyar rashin mutaba'a so ake ku yi masa mutaba'a shine biyayya kada ku saba masa ta hanyar riga shi kada ku saba masa ta hanyar yi tare da shi sai manzon Allah ya fassara abin dake dake fa iza kabbara kabbiru wa iza raka'a farka'u wa iza qala sami Allahu liman hamida qul rabbana wa lakal hamdu wa rabbana lakal hamdu ila akhir al hadith ma'ana idan ya yi kabbara sai ku kabbara kaga idan kabbara fa kabbiru faɗin nan ita take kira fa'u taqib ma'ana za ku yi ne bayan shi yayi kuma idan yayi din ba sai kuma kun bar wani lokaci mai tsawo ba yana yi sai ku yi fa'u taqib domin a taqib din kenan yana yi kun tabbatar yayi sai kuma ku ku me sai ku yi yana yin sujada kun tabbatar yayi sujada ku kuma sai ku yi sujada kar ku tsaya tsaye kuna ta wani karatu cewa ka faro wata sura sai ka ƙarasa. liman kuma yana can cikin sujada tuni yana ta tasbihi kai kuma kana tsaye kana ƙara sakar a ga fa'u ta'qib wanda take fa'idantar da yayi abu sai kai ina fatan kun fahimta to amma karkashin fadin sa cewa idza ko da ki kafin nan fala takhtalifu alai kar ku saba masa waɗansu daga cikin malamai sun kafa hujja da wannan gaba cikin hadisin bisa cewa baya halatta mai farilla ya ce zai bi mai nafila saboda me su ta sha bamban idan har mai farilla ya bi mai nafila kaga niyyar liman din ta sha bamban da niyyarwa mamu to kaga ya saba wa mamu kenan annabi kuma ya ce fala takhtalifu alai sai suka kafa hujja da wannan gaba cikin hadisin bisa cewa ba za a mai farilla wato ba zai bi mai nafila ya masa limanci ba ina fata an fahimta to amma an sallama musu malamai ba su sallama musu ba suka ce kalmar fala talifu alaihi din nan tana magana kada ku saba masa cikin ayyuka na zahiri ba kada ku saba masa cikin baɗini ba ita niyya aiki ne na baɗini ba na zahiri ba ko ba haka ba amma ayyukan da suka jibinci kabbara da ruku'i da sujada da dagowa daga sujada duk ayyuka ne na na baɗini to a nan gurin a na zahiri to a nan gurin ayyukan zahiri ne ake da ikon ba za a saba wa liman ba amma aikin baɗini ba ka da tabbas yanzu misali idan suka ce to ai idan kai kai sallar ah, farilla shi yana nafila ka saba masa to kadara duka farilla kuke kai da shi idan aka ce karka saba masa yanzu kana da tabbas din cewa ya riga ka yi niyya sannan kai kai kuna fahimta da kyau an zo za a yi sallar magrib tsakaninku da liman da liman da mamu kowa zai mai dan inna mal amalu binniyat wa inna li kulli imrin ma nawa shikenan kuma dole ne aiwa liman mutaba'a dan inna ma ila imamu li yutamma bihi idan muka dauki wannan li yutamma bihi hatta fil bawatin an gane ko cikin ayyuka na batini yanzu muna da tabbas din mu da liman wa riga wani niyya ba ka da wannan tabbacin cewa kila liman ya riga ka kila kai ne ka riga shi ina ba don kun fahimta dan niyya wani abu ne a koyi ba ka da sanin ne liman ya kulla kafin ka kulla ina ba don kun fahimta kila wani wanda ke bin wata mazhaba daga cikin mazhabobin fiqh zai iya cewa to ai akwai malamai cikin malaman fiqh da suke cewa ita kanta niyyar sharadin ta shine a yi muqaranan ta da takbiratul ihram wa shurutun niyyati wa shartun wa shartun niyyati suha bi takbiratul ihram tunda ko ana yin muqaranan ta bi takbiratul ihram to ai ina da tabbas din cewa liman ya riga ni takbiratul ihram sannan ni nayi to lalle ya riga ni niyya kenan sai mu ce wannan zance na cewa sharadin niyya a yi muqaranan ta bi takbiratul ihram dole ne ai haka wannan ba zance ne mai karfi ba zance ne wanda yake marjuhi ina fata amfani ta dan ba wanda yake da sanin yaushe yake riga zan riga wani kullun niyya ko wani zai riga ni ko da kuna sahu daya domin niyya aiki ne na zuci ba har sai ke yin sa ba daga lokacin da ka taso daga kofar gidanka ka taho masallaci duk wanda ya tambaye ka hanya ina za ka za ka ce me masallaci kai me sallah wace irin sallah ta magariba kai dai ko da ko da liman ashe duka zama niyya tun a hanya yanzu idan ka zo mai rage kai kabbaran harama ina fata an fahimta ka riga ka gama niyya ta iya kuma ka zo nan gudun sauraron karatu ko ta harkar ka ta kawo ka bayan la'asar ba da niyyar sallah ka zo ba kaga a lokacin har lokacin da ka zo nan baka niyyar sallah ba har ana za a tayar da za a an kiran sallah duk kila ba da niyyar sallah kake ba kana dai gurin zaka tafi kana shirin za ka tafi kafin ka buga mashin ɗinka ko ka tsaya kana jiran mota kafin ka tafi sai ka ji kawai ana ikama daga lokacin sai ka ga cewa a to na tafi gida ma ba zan samu sallah ba sai ka juyo daga lokacin da ka juyo ka garzo ka taho masallaci a lokacin ina za ka kaga lokacin kai mai ka kullo niyyar ka kenan dan da baka da niyyar kai sallah anan zaka tafi wani wuri ina fatan kuna fahimta abinda da nake so in ce in kai gare shi shine yiwuwar kulla niyya a zuciya ba ni da tabbas din na riga liman ko liman ya riga ni don haka idan muka ɗauki hadisin fala ko alaihi cikin dukkanin al'amura to babu wanda zai iya ba da tabbacin cewa bai saba wa liman din nan ba shi ko annabi ya ce fala ko alaihi ina fatan kun fahimci wannan wannan na farko kenan na biyu kuma ga hadisi cikin bukhari mu'az bin jabal ya kasance na mutane sallar farilla yana sallar isha'i tare da annabi a masallacin annabi kuma ya koma unguwar su je sallar sallar wannan isha din yana musulmanci kaga ta biyun da ya je na filaye dan ya riga ya tafar Allah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je filaye ke su kuma suna me suna farilla kuma duk da haka su bi shi akan haka na biyu ga hadisi cikin Abu Dawud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗaya daga cikin sufofi na salatul khawf yayi sallah raka'a biyu tare da mamu aka yi sallama suka tafi sannan rabin suka zo kuma ya sake musulmancin wannan sallar lokacin da annabi ke sake maimaitawa shi mai ke yi nafila yake su ko me suke yi farilla gashi kuma annabi ya aikata haka da kansa can ga sahabi ya aikata haka da kansa kuma da sanin annabi annabi bai ce abinda sahabin nan ya kuskure ba ne ba Da haka dai kenan ya halatta mai farin la ya bi mai nafila kuma ya halatta mai nafila ya bi mai farin la kuma abin mamaki shine malaman da suke da fatawar cewa mai farilla ba zai bi mai nafila ba sun yadda kuma mai nafila yana iya bin mai mai farilla duk da haka a lokacin nan idan limamin ka farilla yake kai kana nafila baka saba masa ba duk da haka fala takhtalifu alaihi sai a ce shi ma ya aiki a nan wurin kenan shine abin da alqadi abubakar ibn al-arabi al-maliki ya faɗa wanda ke ɗaya daga cikin malaman mazhabar malikiya ne yace amma idan muka ɗauki wannan ce to za mu sha wahala domin har mai nafilan ma kenan ba zai bi mai farilla ba dan shi ma duk zai shiga cikin waɗannan ina fatan kun fahimta ta haka dai da annabi ce fala tastalifu alaihi ana magana cikin mai ayyuka waɗanda suke na zahiri amma ayyuka waɗanda suke a ɓoye baka da tabbas ɗin ka saba liman ko ka riga shi ko ya riga ka yi ko kaza ko kaza ko kaza amma duk aiki na zahiri kabbara ruku'i sujada dagowa daga ruku'i dagowa daga sujada a abin nan misali yin sallama duk waɗannan ayyuka ne na na zahiri to lalle fa da ta salifu alaihi kar ku saba liman dole sai in yayi sannan ina fatan kuna fahimta da kyau domin yanzu ko da tahiya muka ɗauka kaga tahiya bisa kazance mafi inganci wajibi ce cikin sallah to idan aka ce kana bin ma kana bin liman idan muka ce duk har ayyukan boye ma'ana kenan kai da ma kana da tabbas in yanzu liman ya riga ka yin tahiya sannan kai kai daga baya ba ka da tabbas kila ka riga shi farawa kila eh, eh, ka riga shi ma farawa shi ya fara daga bayanka kila ka riga shi karewa shi ya kare daga bayanka kila ya riga ka farawa ka fi shi saurin baki har ka kare hiya dinka kila ya yi hiya bai salatin annabi kai kai ka yi kai ka yi salatin annabi ce ila ya yi ya yi salati jere tun da ruwayan salatin tana da bambanci wani dan sallafin sun fi wadansa yawa kai kayi da gajeren lafazi tabbatacce daga annabi amma ka riga shi kammala ko ba haka ba to amma a nan gudun za mu ce fala talifu alaihi ya hau kanka ce kenan za ku iya daukan wannan a matsayin babban hujja cewa fala talifu alaihi ba zai zama mai ba hujja na cewa bai farilla ba zai mai nafila ba ina fatan kun fahimta to wani abu da ya kamata mu ƙara fahimta cikin hadisin da manzo Allah ce wai da kala sami Allahu liman hamida qulu rabbana lakal hamdu a wata riwaya rabbana wa lakal hamdu ko wace dai riwaya ce tabbatacciya in ka faɗi wannan ta yi rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu wani lokacin tare da ƙarin Allahumma cikin dukkan lafazan biyu Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana lakal hamdu wato kana da zabi har guda nawa kenan a hudu kenan dan idan ka ce Allahumma rabbana lakal hamdu Allahumma rabbana wa lakal hamdu ka kuma iya cire Allahumma ka ce rabbana lakal hamdu rabbana wa lakal hamdu ya zama na hudu duk wanda kai ciki kuma yayi don kowane hadisi ya tabbata da shi dan annabi ya wasa'a wa al'umma idan kai wancan yayi in kai wannan yayi alheri dai shine kama mai sunan annabi gaba ɗaya wata rana kai wannan wata rana kai wancan wata rana kai wancan ko da azhar kai wannan da lasar kai wannan da isha'i kai wannan da magariba kai wancan ya dai zo cewa idan aiki guda ɗaya ya zo da siffofi daban-daban inda mutum zai yi ɗaya ya yi amma idan mutum ya rinka nau'antawa saboda koyi da manzan Allah kenan idan kuma an samu cewa a rayuwar annabi ga wanda ya furin jayazuwa ya fi yin kaza sama da kaza amma ya yi kaza da ya dulla alal jawaz to sai ka lizinci wanda annabin ya fi kai ma wata rana kuma ka yi kaza din liddilalati alal jawaz kuma domin ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata kun bayyana da kyau karo na biyu idan qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamdu waɗansu malamai sun kafa hujja da wannan gabar bisa cewa ashe shi limami ba zai ce sami Allahu ba zai ce wato ainihin a shi ma mu kai ba zai ce sami Allahu liman hamida ba wato kamar an raba aikin ne shi liman zai ce sami Allahu liman hamida ma mu kuma ya ce me rabbana lakal hamdu ko lakal hamdu wato kenan kamar shi ma mu ba zai faɗi sami Allahu liman hamida ba sai dai ce rabbana lakal hamdu shi kuma liman ba zai ce rabbana lakal hamdu ba sai dai ce sami Allahu liman hamida a gaskiyar al'amari shi ne da liman da ma mu kowa zai faɗi sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu wannan hadisi abin da yake nunawa mujarradin abin da yake nunawa faɗin mu rabbana wa lakal hamdu ba za mu faɗe shi ba har sai mun tabbatar liman ya ce sami Allahu liman hamida ina fata an fahimta wato kar mu faɗe shi kafin faɗarsa lalle ne amma baya kore mu ce sami Allahu liman hamida ina fata kun fahimta dan malaman da suka ce da ba mu da liman kowa zai ce sami Allahu liman hamida suka ce na farko dai annabi idan yana sallah yana faɗin sami Allahu liman hamida kuma yakan ce me rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu kuma annabi da kansa ya ce sallu kama muni usalli to lokacin da yace sallu kama muni usalli kaga idan ka zo zaka yi sallah irin tasa kai ma zaka faɗi sami Allahu liman hamida kuma zaka faɗi me rabbana wa lakal hamdu wa idza sajada fasjudu wa idza salla jalisan fasallu julusan ajma'un gaba ta ƙarshe cewa idan ya yi sallah a zaune kuma ku yi sallah a zaune gaba ɗayan ku ma'ana kar wanda ya saba kenan kuma za ku yi sallah gaba ɗaya wannan gaba mai take nunawa abinda wannan gaba take nunawa shine ko da liman zai samu kansa cikin wani hali na rashin lafiya sai ya kasance ya yi sallah a zaune matukar kun yadda shine liman kuma za ku bi sallah ku yi sallah mai a zaune ko da ku kuna da iko mai tsayuwa ina fatan kun bayyanta ko da kuna da ikon tsayawa za ku yi sallah ne a zaune da dama daga cikin malamai sun ba da fatawa da wannan zahirin abin da wannan hadisi ke nunawa cewa da yana daga cikin itimam da liman idan yana sallah a zaune ma mu sallah a zaune kaddara ya fara sallah a tsaye tare da ku wani uzuri ya bujiro masa jiri ya dauke shi kamar zai fadi sai ya koma ya ci gaba da sallah a zaune kuma lokacin sai ku yi sai ku koma ku yi sallah a zaune gaba daya الحديث الرابع والسبعون عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وهو شاك وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا waiza idza rafa farfa'u wa idza Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd wa idza salla jalisan fasallu julusan ajma'un wannan hadisi an karbo shi daga Aisha Allah shi kare da a aisha ta Aisha take cewa sallar Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi baiti manzon Allah ya yi sallah a gidansa wata rana wa huwa shakin alhalin yana fama da rashin lafiya shakin ma'ana yashtaki min jasadihi yashtaki min almarad yana fama da rashin lafiya fa salla jalisan da haka sai salla a zaune wa salla wara'ahu qaumun qiyama waɗansu mutane sun zo wajen annabi da za su bi shi sai suka bi shi sallah a tsaye shi yana yi a zaune fa ashara ilaihim sai annabi ya musu ishara da hannu an su cewa kai ku zauna ya yi ishara kamar da ya gansa ya fahimci a tsaye suke sai ya haka yi ishara ku zauna ina fatan kun fahimta to a nan wurin kila wani ya iya cewa to yaya annabi ya gane a tsaye suke bayan shi yana cikin sallah wai-wai waya waye ko kuma ya faru idan annabi ya wai waya kuma ya hana waiwai cikin sallah a san kwakwalwar mu ba abin da ba za ta abin da bai kai wannan ma wani lokaci kwakwalwa <laughs> kwakwalwa ta hararo shi balle wannan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da Allah ke kwance shi da cewa wani lokaci yakan gani ta baya kamar yadda yake gani ta gaba Allah na nuna masa abin da yake gudana a bayansa kamar yadda eh, yake cewa mutane su haɗa sahu domin yana ganin shaidan yana biya su har zai bata musu sallah yana yawo ka annahu bahama ko abin nan wato yace shaidan yana biya ta tsakanin sahun da bai cika ba kamar tinkiya sabuwar haihuwa to kaga annabawa ba wai wai waye ba menene ya faru Allah na nuna masa abin da ke gudana a baya kamar da gare ta gaba ba wai waɗansu idanun gare shi a baya ba Allah na da ikon ya nuna wa annabi me ke faruwa a baya da haka da manzo Allah ya fahimci cewa suna sallah tsaye suna bin shi kuma a halin yana zaune fa ashara ilaihim sai musu ishara a nijilu su cewa me ku zauna ya musu ishara cewa ku zauna man sarraf yayin da annabi kammala sallah kala sai ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi sane dai kadai an sanya muku limami ne don a yi koyi da shi iza raka'a farka'u idan liman ya ruku'i to kuma sai ku yi ruku'i wa iza rafa'a farfa'u idan ya dago daga ruku'i to sai ku dago wa iza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd idan yace sami Allahu liman hamida ku kuma ku ce rabbana walakal hamd wa iza salla jalisan fa sallu julusan ajma'un idan yi sallah a zaune to kuma sai ku yi sallah a zaune gaba daya ina jin wannan hadisin ya kara fito da me da abun fili sosai da sosai wannan hadisin ya kara fito wani da abun fili cewa lalle idan liman na sallah a zaune ma za mu yi me za mu bi shi a zaune duk da cewa akwai malamai da suke ganin kamar shi wannan hadisi an shafe shi sun yi da'awar cewa akwai hadisin da ya shafe shi hadisin da annabi ke cewa kar wanda ya kare wa mutane limanci a zaune bayana ma'ana kar a ce za a bi mutum yana sallah a zaune sauran suna zaune sai dai a tashi tsaye a yi sallah din ko da shi ko a zaune yake to amma shi wannan hadisi ne zai yi bai ganta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da wani ya kawo maka shi da hadisi ne ba tabbaci ba an gane ku الحديث الخامس والسبعون حديثي نسب عند بير عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا thumma dan ba da wani hadisi an karɓo shi daga Abdullahi ibn Yazid al-Khatmi radiyallahu anhu قال يتي حدثني البراء بن عازب براء بن عازب يا بان حديثي وهو غير كذوب alhalin ba ƙarya yake ba cikin abin da ya faɗa min na hadisi قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance idza qala sami Allahu liman hamida idan yace sami Allahu liman hamida lam yahni ahadun minna zahra ba ɗaya daga cikinmu da yake lankwasar da gadon bayansa hatta ya ka'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sajida har sai annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya faɗi yana mai sujuda Sun thumma naqa'u sujudan ba'ada sannan mu ma mu fadi muna masu sujuda ba'dahu bayan sujudarsa an gane ku. wani hadisi daga Yazid ibn wato Abdullahi ka ibn Yazid al-Khatmi al-Ansari yace Bara'u ya bani hadisi wa huwa ghairu kadhub malamai sun yi sabani kan wannan kalma ta cewa wa huwa ghairu kadhub shin Yazid Abdullahi ibn Yazid al-Khatmi ne ya faɗe ta dangane da wannan sahabi albara'u bin azib ko kuma a'a ɗaya daga cikin marwaita hadisin ne shine abu ishaq ya faɗi wannan kalma dangane da abdullahi ibn yazid al-khatibi idan mun ce abu ishaq ne ya faɗa dangane da abdullahi ibn yazid al khatibi ma'ana yace wa huwa gairu kadhub faɗarsa cewa wa huwa gairu kadhub kamar yana adaltar da shi cewa mutum ne adali tunda dai ba sahabi bane ba wato bisa ga fadar waɗansu malamai a tunda ba sahabi bane ba wato kenan wannan magana tashi sai ya zanto kamar yana ba shi tabbas yana ba da tabbas ne ga mutane cewa adali ne ana karban mai sa dan ba makareci bane ba to amma idan muka ce shi Abdullahi ibn Yazid ne ya faɗi wannan kalma dangane da wa Albara ibn Azib Bara ibn Azib sahabi ne sahabi kowa ya san adali ne adalcin sahabbai ya tabbata cikin ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zanto saboda me ya faɗi wannan kalma shin ya faɗi wannan kalma ne don ta zanto tazkiya ko kuma ya faɗi wannan kalma ne don labari dangane da halinsa cewa halinsa haka yake ba makareci ba ne to kaga nan ba ma cewa ya faɗi ta don tazkiya dan sahabi baya jiran tazkiya daga wajen wani tabi'i ubangiji ta ala riga ya wa sahabi tazkiya cewa mutane kirki ne gaba daya radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar sai zanto abin da ya faɗa dinnan labari ne kawai mujarradul khabar hatta law lam yaqulhu la yadun zalika ala annahu eh, ghayr kaza wa kaza wa kaza wato ko da bai faɗa ba baya nuna cewa wato ba haka abin yake ba dama ta haka abin yake abin da ya faɗa kawai labari ne an gane ko ba wai tazkiya bace ba yace bara'u bin azib ya bani bayani cewa ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa yace yace manzon Allah ya kasance idan yace sami Allahu liman hamida wato lam yahni ahadun minna zahara ɗayan mu baya lankwasar da gadon bayansa hatta yaqa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sajida wato lokacin da annabi ya tsago yake sami Allahu liman hamida sahabbai ma suka tsago su ma suka yi sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd to sukan tsaya a tsaye ne har sai annabi ya tafi sujuda ya sun tabbatar goshinsa ya je ƙasa sannan kuma su su tafi mai sujada bayansa ba wai daga ya ce Allahu akbar ya duka zai tafi su ma su duka kafin ya kai goshinsu suna ya su da shi ba ba haka suke ba har sai sun tabbatar annabi ya kai goshinsa kasa sannan kuma su su yi mai su bi shi a baya duk wannan ana koyawa yadda mamu zai yi mutaba a ɗan liman wato yadda mamu zai rinka bibintar ayyuka na liman an gane ku حديث نقب الحديث السادس والسبعون عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه wani hadisi an karɓo daga abu huraira Allah su kare da a gare shi yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idza ammana al-imam fa aminu idan liman ya ce amin to kuma ku ce amin fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika domin dukkan wanda fadar amin dinsa ta dace da faɗar amin din mala'iku ghufira lahu ma taqaddama min zambi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa innam idza amana al-imamu fa aminu illiman yace amin kuma ku ce amin wannan hadisi nassi ne karara bisa ga cewa ashe liman na faɗar amin kuma mamu ma suna me suna faɗar amin kuma yana daga cikin falalar da mamu za su samu idan sun faɗa amin amin din su ta dace da amin din mala'iku to za a gafarta musu abin da ya gabata na zunubansu sabanin waɗansu malamai da suke ganin cewa shi liman ba zai ce amin ba a da ya je wala dalilin shi ya gama nashi mamuni za su yi amin din shi ba zai faɗa ba a nan gashi annabi ya ce iza ammana al-imamu liman ya ce amin fa aminu to kuma ku me ku ce amin wannan ya nuna ashe liman zai faɗa amin to amma sukan yi tawilin wannan hadisin cewa ai abin da ake nufi da ammana iza ammana ai idza qara'a mawdi'an yuqalu ba'dahu amin idan ya faɗi wani wuri wanda daga shi za a ce amin to ku kuma sai ku ce amin din kamar yadda za a ce anjada liman da sala najid athama liman da sala tihama a larabci akan ce anjada idan mutum ya shiga najid athama idan ya shiga tihama ammana idan ya zo wurin da ake faɗar amin ko da shi bai faɗa ba to ku kuma sai ku ce amin to amma haka wannan tawili ne gaskiya ko ba haka ba wannan tawili ne ya kamata mu ɗauki zahirin lafazin manzon Allah yadda yake cewa liman zai ce amin haka ma mu ma za su ce amin domin idan muka ɗauke shi kan cewa iza mana ai idan ya je wurin da ake yin amin su ce amin ma'ana shi ba zai faɗa ba kaga mun ɗauki lafazi kenan bisa ga majazinsa asali kuma shine a ɗauki lafazi bisa ga hakika ba a ɗaukansa a majazi sai in wani dalili ka karfa ya zo ya tilasta rashin ɗaukansa a hakikarsa hatta inda alƙa'ili na bilmajaz ina fatan kun fahimta to haka ce gufira lahu ma taqaddama min zambi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa to wani zunubai kenan manya ko yan kanana ko manya da kanana ko kuma kanana kadai ko manya kadai farko dai ya kamata mu san cewa zunubai a nan gurin shine zunuban da suke tsakaninsa da ubangiji amma idan mutum ya cinye bashin mutane dan ya faɗa min amintan su ce mala'iku kenan ya ci bilis kenan ko mutumin da ya saci dukiyar jama'a ko mutumin da ya fashe da makami ya tara dukiya sai ya zo liman ya ce amin shi ma ya ce amin kuma ya ce sa'a amin din su ta dace da fadar mala'iku shikenan da lahu ma kaddama min zambi laifin da ubangiji ke yafewa kai tsaye laifin da ya shafi tsakanin ka da kai da ubangiji saba masa kai tsakanin ka da bayi har sai ka nemi su yafe maka da kansu ko sun ce sun yafe maka to shi kenan laifi tsakaninka da ubangiji kuma akwai manyan laifuka kuma akwai kanana to wanne ake fi wa gufir lahu ma taqaddama min zambi duka da kaba'ir da saga'ir ko kuma saga'ir kadai ni dai ban ga wani hujja ko kwara ba yanzu da zan iya ce muku saga'ir kadai ake nufi banda kaba'ir ina fata an fahimta ban ga wani dalili ko kwara ba da abin nan tunda ya ce min zambihi zamb din nan ismul jins ne gashi an yi idafa din sa zuwa ga ma'arifa wanda wannan siga ce daga cikin sigul umum ina fata an fahimta zan ba ismul jins bane ba zan bihi an yi idafa din sa zuwa ga ha'ud damir ha'ud damir ko min al ma'arif nau'i ne daga cikin anwa'ul ma'arifa to ismul jins idan an yi idafa din sa zuwa ga me zuwa ga ma'arifa to wannan yana nuna wato gaba ɗaya kenan umumi ne kamar da Allah ce wa in ta'uddu kaga ni'ma ismul jins ne ko ba haka ba aka idafan su zuwa ga lafzul jalala wanda a'rafa al-ma'arif fi dunya kulliha to kaga shi ma yana nuna me ba wani ni'ima ɗaya ba masu tarin yawa kenan to da haka nan wuri da aka ce zambi ya zama me zunubansa a gaskiya ya zuwa yanzu bani da wani dalili da ya nuna min cewa saga'ir kada yake nufi banda kaba'ir ko kaba'ir banda saga'ir kawai dukkan wani zunubi nasa ana sa rai ya shiga ciki sai dai abin na gamsu shine zunubin da yake su da ubangiji amma zunubin da yake su da mutane to akwai dalilai kwarara da ke nuna sai mutum ya ya biya ko mutum ya biya ko ya nemi a yafe masa in ma har ya mutu bai biya bai nemi a yafe masa to ko hadisi na bukhari kowa ya riga san shi cewa almuflisu min ummati shine kaza wa kaza wa kaza zai zo ranar tashin kiyama ga sallah ga zakka ga menene amma kuma karshe ta mahaza wa akala mala haza wa safaka dama haza فيوطى هذا من حسناته وهذا من حسناته min حسنات har hasanat din su kare sai كما سيئات انا دورا kuma sai ya tana daura masa to kaga kila ai ya sha fadar amin amma kuma duk da haka gashi bai kai labari ba wato sai wannan ke nuna mana a ce ke nan laifuka da ke tsakaninmu da bayan Allah ta hanyar cin dukiyar mutane ko zubar da abin nan laifinsu ba kankani ba ne ba laifinsu ba gangani ba ne ba aiki ne ba karami ba sosai da sosai Allah shi ke hadisi na gaba al-hadisu sadis wa sab'un oh shine mun karanta ko hadisi na gaba al-hadisu sabi wa sab'un al-hadisu sabi wa sab'un hadisi na 77 an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Huraira Allah shi kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza salla ahadukum linnas idan ɗayanku ku yayi wa mutane a matsayin liman falyukhaffif to ya sauƙaƙa sallan nan kar ta yi tsawo da yawa fa inna fihim ad-da'ifa domin a cikin su akwai da'ifi wato gajiyayye kenan ko mai rauni saboda tsufa ko na makamancin haka ko rashin lafiya saboda tsufa ko na makamancin haka wasaqima akwai mara lafiya wa haja akwai ma'abucin bukata kuma wa idza salla ahadukum li nafsihi idan ɗayan ku kuma zai yi sallah shi kaɗai wa kansa falyutawwil ma sha'a to ya tsawaita irin yadda duk ya ga dama wato wannan ladabi ne da ya shafi liman cewa idan zai wa mutane sallah to lalle ne ya kasance ya sauƙaƙa kar ya tsawaita da yawa amma in zai yi dan kansa to wannan sai ya tsawaita yadda ya ga dama hadisi na gaba na da alaka da wannan bari mu karanta shi tukuna الحديث الثامن والسبعون حديثنا سبعين takwas عن أبي مسعود الأنصاري عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال اني لاتاخر عن صلاه الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا قال فما رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم غضب في موعظه قط اشد مما غضب يومئذ فقال يا ايها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجد فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة إيه؟ تونيني نقول الكبير يجي to nan gudun bai kawo addaifu ne dai a nawa ina karanta nuskar da ke hannuna ne a'a dole sai na karanta naku ina faɗa muku kuna ku haka ne ni wa haka ne yadda na karanta sai jaddada damun kuke da kan bari in sake karanta ku ji in na yi kuskure sai ku gyara mu in ya sha banda naku ku faɗa daidai din ya ayu annasu inna minkum munaffirin fa ayyukum amma an-nasa falyutis fa inna min wara'ihi al-kabira was-saghira wa dhal-hajah yadda nuska ta take kenan wanda kuma nuska ta sha bamban kuma ya faɗa ya ayyuhan nas inna minkum munafirin ce ya ku mutane cikin ku fa akwai masu kore jama'a wajen bin jam'i wani hadisi an karbo daga Abu Mas'ud al-Ansari Allah shi kare da gare shi kale yace ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa fa kala yace inni la ata'akhkharu an salati subhi yace lalle ni isu da dama nukan ki zuwa sallar asubahi nukan yi jinkiri na sallar asubahi ta'akhurunsa ko dai nuna baya zuwa ko kuma ya nuna yana zuwa amma sai ya jira liman ya daɗe yana karatu tun da ya san limamin yana tsawaitawa sai jira can sai an daɗe sosai an ɗauki rata sannan ya je ta da daji a yi ruku'i zai iya daukan ma'ana biyu ma'ana biyu inni la ta'akharu an salati subhi to amma an tunda harfu tadiya ne yana nuna kamar baya zuwa kenan inni la ta'akharu an salati subhi nikan yi jinkiri ban je sallar asubahi ba ina zaune min ajli fulanin saboda wani wato limamin su kenan min ma yutilu bina saboda yadda yake tsawaita mana sallah kala da manzon sai mai ruwaito hadisi yace fa ma ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ban taba ganin annabi tsira da mincin Allah tabbata gare shi ba ghadiba fi mau'izatin yayi fushi cikin wani wa'azi da yayi qattu tunda ake ashadda mimma ghadiba yawma idhin sama da fushin da yayi a wannan ranar ban taba ganin annabi yayi fushi yana mutane wa'azi ba sama da fushin da yayi a wannan rana fa qala yati ya ayyuhan nas ya ku mutane inna minkum munabbirina lalle cikin ku akwai masu korar jama'a fa fa ayyukum amman nas duk cikin ku wanda ya limanci mutane falyujiz to ya takaita sallarsa fa inna min wara'ihi al-kabira domin mai yawa a cikin din da ke bin sa akwai dattijo mai yawan shekaru shine al-kabir wasagir da kuma yaro karami wa zal haja da kuma ma'abucin bukata kila wani yana da bukata ko yana da alkawali ko yana da wata matsala ko ya bar wani wuri da yake da so ya je kula da shi ko dai wani abu makarantar haka cikin bukatu na larura na rayuwa to saboda waɗannan sai mutum ya abin nan to kaga nan gurin wannan hadisi ya nuna mana hukunci tare da bayanin illarsa zakar al-hukuma ma illatihi hukunci shine mai takaita sallah kada mutum ya yi dogon karatu illar da ta sa aka ce kar a yi shi ne mai saboda cikin mamudan akwai mai wanda yake gajiyayye akwai za'ifi akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza wato sai wannan ya nuna wannan hukunci na takaita sallah yana tare ne da samuwar wannan illar inda a ce kana da tabbas ɗin mamu ɗinka dukkansu cikinsu babu tsoho duk ciki ba wani mai wata bukata kowa ya zo in ma awa za a yi ana sallar a shirye ke ya shirya to za mu ce duk da haka sai ka takaita ba dole ba ne ba don daga illa wadiha ba mu mustanbata ba ce annabi ya nassanta illa din ina ba ta an fahimta wato idan mamu a shirye suke a tafi to sai a tafi amma ba haka kuke da mamu ba to sai ka takaita ina fata an fahimta sai ka saka sake kenan dan karka je ka gajiyar da su ko akwai tsoho ko akwai kaza ko akwai kaza ko akwai kaza wannan kenan na farko kenan na biyu kuma akwai bayani da malamai ke cewa wannan bayani duk ana yin sa ne ga sallah fata farilla amma qiyamul layli wanda da dama al maqsud minha tulul qiyam dan haka ne ma ubangiji ya yi ta da qiyam a maimakon ya faɗi kowane rukuni daga cikin rukunan sallah kaman karatu ko ruku'i ko sujada fa abbara bil qiyam anha ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila ko ma sai ake cewa qiyamul layl kamar duk abin da ake cikin sallan tsayuwa ne dan ana yin dogon tsayuwa to ita wannan babu wannan ka'idar a ciki in an zo dama ka san ana ta ka gaba za ka iya baka zauna a gida ko ba haka ba ko ka je limamin ku na <laughs> wanda zai yi muku sama sama sauransu ko ka yi a gida kai kadai ko ka je wanda ba zai tsawaita ba amma ba za ka zo ba ka ce dole limami sai ya takaita bayan kuma kiyamun lalace aiki ina fata an fahimta to haka shine malaman da bayani da malamai suke yi tun da kaga ai annabi ya magana a takaita amma kuma tare da haka kuma shi idan ya zo kiyamun lalace yana mai yana tsawaitawa domin abdullahi da masudi ke cewa na bi annabi sallan na har hasken raka dan in yi mummunan aiki sai me mummunan aikin da ka so ka yi ya saura ka in kyale shi in fita daga cikin sallar saboda na gaji annabi bai ruku'i ba kaga a annabi <laughs> sallallahu alaihi wasallam ya tsawaita a nan gurin sannan kuma a cikin sallolin da yi na dare da mutane kafin daga baya ya ki fitowa a daren farko da na biyu da na uku wato har waɗansu daga cikinsu kamar su dogara da sanda saboda doguwar tsayuwa har ma mabiyan annabi suke cewa wa kadikin na an yafuta falah suke cewa wato har mun ji tsoron ma kar ma abincin abincin sahur ma ya kubuce wanda ba mu sami yin sahur ba wajen kiyamun lalle kenan kaga nuna duk me aka yi dogon tsayawa tare da cewa shi da kansa kuma ya ce a takaita kuma ya san akwai mamu a kansa amma ya tsawaita saboda kiyamun lalle ne tunda ba dole ba ce ba wanda ya ga dama ya zo wanda ya ga dama ya bari da sauransu ina fata an fahimta to wannan kenan yana nuna mana ladabin liman lalle ya takaita kuma a nan gurin ya kamata mu kare yin wani bayani bayanin shine takaitawa din nan da aka ce a yi a cikin sallah liman ya takaita wato ya abin daidai ruwa daidai tsaki ba wai takaitawa a urfin mutane ba takaitawa yadda shari'a za ta bata sunan takaitawa dan kar mu zo saboda tsabagen takaitawa ko mu zo mu yi sallar haka kamar ba tare da kulawa da ita yadda ya dace ba ba tare kulle idan mu muna fahimtar abu ba daidai ban lokaci idan aka ce a takaita shi kenan da ka zo da ka yi kabbara kul huwallahu ahad ka sajin kabbara inna adanakar kausar lalle wannan suna da muhimmanci kwarai da gaske amma kuma abin da zai faru a nan shine ka takaita takaitawa da kila waɗansu kuma sallah za ta iya mai ta kuma musu cikin mamu ko ba haka ba adala kalle idan mutum ya bi yadda annabi ke yin sallolinsa da na jam'i da mutane zai ga ababai da dama misali yakan ɗauki sura mai aya talatin wani lokaci ya karanta ta duk wani na kirga sha matsayin takaitawa wani lokaci tsakanin azhar al'ada sai ya zama kamar mai al'ada ne ma lokacin da kake ma baka san lokacin da ka faro farkon sura ka kai karshe ba saboda an saba yau da gobe an saba ya zama al'ada kenan sai ka ji babu halawa na ibada din da ake ji to Allah mana gaban katar da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma cikin wani hadisi zamu mu ƙara samun wata fa'ida cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ya yi fushi cikin wa'azi ashe mai wa'azi wani lokaci na iya ɗaukan zafi ya yi fushi ko ba haka ba sai dai ba kullum bane ba da shi ma gashi wannan ya haddace ya ce bai taba ganin annabi ya fushi cikin wa'azi mai tsanani irin wannan fushin ba ma'ana dai akwai hadisai da suke nuna annabi ya yi fushi wani lokacin cikin wa'azi kamar wannan hadisin kamar hadisin da aka zo aka ce masa cewa a wata mace ta yi sata din da aka ce yar mun ya ce a kyale ta manzo Allah nan ma yayi fushi ko da Usama ya masa magana cewa ai wance yar mun ya ce ya kamata a a tashfa fi haddin min hududillah ya rasulullah to nan ma annabi ya fushi kafin ya faɗa fitan nan zai faɗa da dai waɗansu da kuma hadisi to abin da ke sa a yi fushi kamar da malamai ke cewa imma dai dan saboda an wa mutum wa'azi gashi ya san abu yaƙin aiki da shi wato wannan na iya jawo a yi fushi ko kuma ga abu a sarari ya kamata a mace mutum tuntun ya fahimce shi a addini amma sakaci da rashin zuwa makaranta bai sa ya fahimta ba duk wannan na iya sa mai wazi ya dauki fushi ko ba haka ba yanzu misali ka ga ɗan shekara sittin yana tambayar ka ya za ya alwala kuma bayan a cikin garin maiduguri ya tashi ya girma inda a kauye ya girma kila ko uzuri da hanzari cewa me a yana nesa da inda ilimi yake amma yana cikin gari bai san yadda za ya alwala ba har shekara sittin ko ya tambaye ka da Allah akramaka kallahu ya ake wankan janaba shekara ka 60 har da jikoki baka san da ake wankan janaba ba da tun da mai kake nan to kaga wannan na iya sa mutum wani lokaci mai wazi ya dauki mai zafi kenan amma abin da ya kamata tuna a ce mutum ya wuce shi a ilimi amma sakacinsa da rashin zuwa makaranta bai sai ya fahimta ba amma gashi mutum ya sani amma bai aiki da shi ba shi ke kawo fushi wato wajen wa'azi to ina ga sai mu takaita a nan gurin abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tun taban harshe kuma Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa bara eh bara kira sallah tukuna a kira sallah sannan yanzu muka ce al'amurra ne guda nawa guda biyar abu na farko shine me fa qulu mithla ma yaqul za ku faɗi abin da liman ke faɗa abu na biyu shine me as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam abu na uku ne me Talabar wasila su su'alul wasila lahu sallallahu alaihi wasallam اللهم رب هذه الدعوة التامة أبو نهود فشيني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا to abu na biyar ne me addu'a sai mutum ya kansa addu'a alhamdulillah to idan mun rike ba sai mun rika aikatawa ba kuma a yanzu ana gama kiran sallah duk kura daga hannu ba wanda yawa annabi salati kenan ko ba ya <laughs> kamata sai mu ta kwatanta ko ba haka bane da ilimi na tafiya ne gaba ɗaya tare da aiki da shi Allah mana gaman ta na'am me kace eh. bayan ya ɗauko daga rukuni yakan yi kabbara kafin ya je su ɗaura goshin ta ƙasa to akwai wani ɗan uwa da yake gaya min cewa abu na biyu shine mutum sai ya ɗaura goshinsa ƙasa sannan kuma ya yi kabbara ya ce wannan ma akwai hadisi ya ya gaskiyan al'amari a ni dai ban ga wani hadisi kan wannan ba abin da ka faɗa wanda ka gani cikin sifatu salatin nabi din nan cewa lokacin da za ka yunkura zuwa ruku da ka sujada za ka tafi da kabbara kana mai dukawa kana yin kabbara ka kai goshinka ƙasa kasa shine daidai amma cewa sai ka kama kai goshin ka sannan kai kabara to a sai a ce ya kawo mana nan hadisin akwai shi amma mu dai mu gan shi ba sannan kuma cikin bulugul maram akwai da bulugul maram mhm. a cikin cewa yukabbiru hina yahmi sajidan shin wato mutum zai kabbara yana tare da tafiya da kabbara da lokacin da ya tafi kabbara dama ba daga tsayin bane ba yana tsaye haka zai kabbara ya kabbir hina ya hawi sajidan lokacin da yake rusunawa zuwa ga yin sujada shine zai kabbara din eh. na'am jazakallahu khair yana tambaya dangane da za amma dal imamu fa aminu sai bayan liman ya gama cewa amin ne sannan za ku ce amin abinda ake so ya riga ku furta alhamza din da ke cikin a din shikenan daga baya ko kun bi shi bai karasa ba shikenan yayi ya riga ku furta alhamza din da ke cikin me a to shine abin bukata na'am bin masu sallar sallah ranar kun tambaye malam Muhammad Sani a nan gurin kuma sai an faɗa ai mun wuce rannan kun tafi malam Muhammad Sani nan ina jin ku daga lasbika a gida bismillah abinda aka faɗa da nan duk bai ishe ka ba kana na aka yi magana tun ku ci tsoron Allah cikin al'amuran ku da Allah aha hadisi na 73 me yake cewa idan liman bai mai ba to hadisi inna ma ju'i al-imam li yutamma bihi kake nufi cewa idan liman bai yi jalsatul istiraha eh, jilsatul istiraha ba kai ba za ka yi ba to yanzu idan liman bai kabalu ba ba za ka yi ba mu ƙara faɗaɗawa haka dan mu ji daɗin ba da ansa gaba daya yanzu misali mutum na bin liman sai zan to liman bai kabalu ba kai kuma ka tabbatar sunnar annabi dai bai taɓa yin sadalu ba za ka yi ko ba za ka yi ba haka ne akwai da suka kafa hujja da wannan cewa idan kana bin limami matukar bai jilsatul istiraha ba kai ba za ka yi ba amma ce mafi inganci za ka iya yi sallar ka tana nan don idan ma ba ka yi koyi da wannan limamin da ke gaban ka ba ka yi koyi da limamin limamai din <laughs> wanda ya zo da sallar gaba daya ko ba haka ba sallallahu alaihi wa sallam duk ko abin da yake gashi koyi ne ga annabi ko da limamin ka na gaban ka bai ba matukar kana da hadisi kansa kan annabi yake cikin sallah kai ko da hakan ya haifar maka da jinkirin liman yana tsaye kai kana zaune din ai zaman da kai khafif ne zaka iya samun sa kila kafin ya kai aya uku cikin fatiha ka tashi babu laifi na'am eh karin bayanin da kake nema bayani da ka taba yi rashin na ce mai farilla ba zai mai nafila ba eh. a ba da ni ba baka taba jin wannan ba daga baki na na taba faɗa cewa da a kai za ka tsaya ka ji suna ce maka kuskuren je kai ka san dai shekara nawa yanzu ina zuwa mai duguri da azumi bakwai ne ko nawa ne takaice to faɗi kai bayani cewa manzala sallallahu da sahabbansa lokaci sun fita bayan gari haka sai lokacin sallah ya haka sai su ga da aka gama sai suka wata suka tafi wannan tabbas kasu kuma da Ah, to yanzu wannan shi ke nuna mai farilla fitila ba dakata dakata shi sai na ce kuma karkashin wannan mai farilla ba zai mai nafila ba a'a a tabbatar cewa ƙarya kake mu ya hakuri in ma na kausa sa harshe dan kafewa kai da yawa abinda na kawo wannan hadisin ana magana ne kan maimaita limanci a masallaci mai imami ratibi a nan na kawo wannan hadisin ka je ka sake jin kasa din a nan na kawo shi amma ba maganar bin mai farin labi mai nafila ba to me kenan to me kenan yake nufi hadisin da kawo shi kan haka mu ci gaba hmm? na ka rinka sauraron abu yadda yake kaga na tabbatar cewa yanzu idan ka je nuri ƙarya za ka yi mun kenan gashi kuma da raina ban mutu ba kaga dole in kare kai na ko ba haka ba muna magana ne akan mas'alan shin ya halatta dukkan masallacin da yake da limami ratibi a maimaita jam'i ko bai halatta ba sai muka ce an yi maganganu guda na biyu waɗansu suna ganin ya halatta waɗansu suna ganin me ni na ce menene ni fahimta ta na ce ni a fahimta ta yi makaruhi ne saboda me saboda ga kaza ga kaza ga kaza annabi ya ji da shi da sahabbansa waɗansu bukatu kafin su dawo a cikin garin madina an riga an yi sallah da suka zo masallaci an yi sallah bai tsaya ya ce ku zo maimaita ba sai sai kowa ya tafi gida ya je sallar sa shi kare sallo furada abin da ya ji ne bai ba amma to ai shine yanzu nake ƙara jaddada masa abin da ya ji shi ne annabi ne in dai kamar nafila ne in kai kai farilla ne ya je sallah shi kai a zaman kan nafila na ka shi ne a bai fahimci matsalar ba tuwa za ka ka hada su alaka ya za mu kulla alaka kenan da hadisin gofirar lamama ta min zambi da in ta ci ta ka bayar da martin hauna anhu ito eh ai da idan mun da abin da zai sa ka nemi karin bayani shine in kaga cin karo da juna ko kuma kamar abin da hadisin ke tabbatarwa ya sha bamban da wanda aya ta tabbatar ko saga'ir mhm. to in tattani ka bayar ma hauna anhu abinda aya take cewa idan kun nisanci manyan laifukan da muka hana ku nukaffira ankum sayyi'atikum za mu kankare muku kurakuranku mhm wa nudkhilkum mudkhalan karima mu shigar da ku mashiga mai girma in kun ne san cika ba'ira to za mu kankare muku sayi'at a fahimtar ka menene sayi'at ana kananan zunubai kenan sayyi'at na nufin kananan zunubai kenan gaba ɗaya ko kuma anan ne kadai ke nufin kananan zunubai domin za mu iya cin wata karo da wata ayar illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun kaga nan duk sayyi'a ce ko ba haka ba na Allah ce innal hasanati yuzhibun sayyiati zalika zikra lizakiri yanzu za mu ɗauki sayyi'at saga'ir kenan waɗanda ba su kai kaba'ir ba idan akwai malaman da suka ce haka karka damu duk abin da nake faɗa maka ba wai kure ka nake so in yi ba wani hanya ne na wayarwa ka saba da a ce ka ce dan wata rana za ka je kai ma kana karantarwa ka ce a ce ka saba ko ba haka ba yawwa a kaga misali idan muka ce sayi'at shine wato saga'ir kenan dan da ya ce nu kaffir ankum sai in tajna ka bahira ma hauna an nu kaffir ankum sayyi'atikum za mu kankare sayi'at in kun sanci me kaba'ir za mu sanci sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima in muka ɗauki sayi'at a matsayin sagha'ir to can gashi an ce in muni sanci kaba'ir za a shafe kaba'ir sagha'ir kenan to sai a zo a tambaye mu ma huwa al-haddul fasil bainal kaba'ir was sagha'ir menene kabira din menene sagira kaga ta'arifin kabira din da ta'arifin sagira zance ne mai tsawon gaske sannan kuma nukaffir ankum sayyi'atikum yanzu kun cika ba'ira za a kankare sayyi'at ba lalle ne sayyi'at ne sun sagair ba don idan kun nisanci za a kankare sayyi'at yanzu kun cika ba'ira ba za ku kare banda da kuka yi fa yana nan ko baya nan domin idan muka ɗauki ayar a wannan nukaffir ankum sayyi'atikum sayyi'at shine sagair abinda za ta nuna mana nukab in tajtanibu kaba'ira ma hauna anhu in kun ne sanci kaba'iran da ka hana kun kafir an kun cikin sagair sai mu kankare su to ai zai iya yiwa ka aikata kaba'ir ka aikata kaba'ir daga baya sai ka rusuna sai ka ne sance su duk da haka sai a kankare me sagair su kaba'ir din sai yanzu suna nan sai gobe kiyama ina fatan kun fahimta da kyau ga inda rikicin kenan shi yasa akwai zantuka da dama kan wannan nukafir an kun sai ayati kuma cewa ana nufin sagair ne ko ba sagair ba sannan mun dauka sagair din ne yaya za mu yi bambance tsakanin kabira da sagira wanda ni a fahimta ta zance mafi inganci wajen cewa kabira da ma'a sagira shine zancen da ke cewa la kabira ma'a tauba wala sagira ma'a al-israr jamil in dai mutum ya tuba to ba wani laifi da za a ce masa kabira ne kuma dama ya riga ya rushe kenan in ko mutum na ci gaba da ya komin kankantarsa ya zama mai kabira kenan komin kankantarsa in dai mutum ya limance shi ya zama kabira dan manzo ya kwatanta mutarce yace iyyakum wa muhaqqaratiz zunub ko ne sanci yan kananan zunubai yace matsayin yan kananan zunubai kamar matsayin matafiya ne suke tafiya da shugabansu su da yawa ayari guda sai suka yada zango a wani wuri suka nemi itacen dafa abinci babu sai shugaban ya ce kowane mutum ya tafi ya je kawo ba abin da nake so sai kiran ice guda ɗaya ko sanda ɗaya kan banda guda ɗaya kada ɗauko komai ya ce kaga wancan ya dauko daya wancan ya dauko ɗaya wancan ya dauko ɗaya da haka hada sai zo mai itace guda shim wanda suka dafa abincin su suka tafi ya ce to haka saga'ir suke taruwa dan kankani kana ganin shi ba komai bane kai yau dan kankani can kayi yau dan kankani can kayi yau sai su taru sai su zama mai kaba'ir sai su rusawa mutum al'amuran wallahi idan haka yana daga cikin abubuwan da nake da iskali a kansu akan wannan haddul fasil baina sagira wal kabira na fi yadda da yanzu da wannan zancen na cewa la kabira ta mal istighfar wala sagira ta ma al israr na fi yadda da wannan zancen na haddul fasil to da haka gani kenan cewa nu kafir an kum sai ya ku ya udu ila almar'i nafsu bayan ya bar ba to sagira din ya zanto ba me yake ba ba israr yake ba sannan ta tabbata cewa kan sagira ce har ya sa ran za a rushe ta amma kuma in yana istimrari akan ta to kuma ta hawala ila me kaba'ir sai zanto har yanzu lam yajtanib lam yajtanib kaba'ir ma nuhiya an hakina har yanzu ina fatan ka fahimta na'am akan wannan matsala wannan yana ce mana imam ibn al-qayyim ya tsawaita magana cikin madarijus salikin yace amma shi bai fahimci abin sosai da sosai ba gaskiya na taba karanta wannan magana ta ibn al-qayyim amma lokaci mai tsawo tun kusan shekaru tara da suka wuce da haka yanzu tasha ta ta abba ta iya kamo mun abin sosai da sosai amma maganar da kai tana da kyau wato wannan ya nuna ana nazari kenan a irin wannan shi ke karfafa mutum kwarin gwiwa madarjin salikin littafi ne na ibn al-qayyim baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kamar sharhi ne yayi na wani littafi da wani sufi ya rubuta gashi nan menene min hajji irin ko menene yayi sharhin sa to amma kuma akwai bayanai sosai da sosai kan aqida da suluk bi sifa amma gaskiya littafi ne mai matukar kyau duk da larabcin da ke cikin suna da tsauri kwarai larabcin da ke cikin da dan kwari kila shine amma idan ka karanta abu baka fahimta ba ka janye masa kai ta maimaitawa ka maimaita so goma ka gani duk maimaita da kai sai ka karu da wani abu da sama da maimaita farko haka ake wa littafi saboda ne kamar misali ibn al-qayyim ibn taymiya da ma eh, irin wannan da ya fitattun malaman uslubin su ba wai karan farko da ka zo ka taba karanta littafin zaka fahimta ba sai kana mu'amala da littafin sai da gobe sai kaga ka iya yaren su saboda suna da ƙwarin uslubi saboda yalwar ilimin da suke da shi wajen lokacin da suke rubutu kila mutum ya dace da wani yanayi na nishadi to kowane irin abu zai iya fitowa wani lokacin ya shiga yaren. masu falsafa falsafa wani lokacin mantiki mantiki wani lokacin usul da fiqh hadisi tafsiri gaskiya ba inda ba ya shiga musamman ibn taymiya ibn al-qayyim ya kamata talibi da ya ga littafi an ce na ibn al-qayyim na ibn al-qayyim ne ko ibn taymiya matukar tabbas nashi ne kar ma ya tsaya ya bata lokaci ya saya kawai ya kai din dinsa kuma da ka kai shi labirari dinka a wannan daren duk yadda za ka karance mukaddimarsa ko ana ha maza ha mata ka karance mukaddima in ka karance dai ita mukaddima ita ce mabudin littafi ka san akan me aka wallafa littafi kuma sai ka duba farisa dinsa ka ga waɗansu wurare da kila za su ja hankalin ka ja biro karkashin su da lambar cewa shafi na kaza zai magana kan kaza za ka ga ababen da kake da bukata to in mutum ya samu dama ya karance gaba ɗayan ko bai samu dama ba wannan wuraren haka sai ga mutum ya karu amma littafin ibnu al-qayyim da ibnu timiya yana da matukar kyau ga ɗalibi da ya gan shi kare wata wata kawai ya saya ina fatan kun fahimta na'am eh ban ji ba ban ji ba ban ji abin da kace darduma wadda take da zanen mutum mhm. wadanda suka ce ba za ka yi ba eh Eh, ya danganci darduman yaya take idan ya zanto a yi cike jikin bango wadda ake ado da ita to annabi ya hana Aisha wannan lokacin da ta dakata an kammala mana zan ji kan abin da kake so ai idan ta zanto a yi cike jikin bango annabi ya hana Aisha wannan amma da yake ta cire sai yace za ta iya zanan gado da ita ko me ko fulo to kaga domin duk hoto ko da an yi fulo da shi ya wulakanta wulakantar nan da ya yasa bai zanto ya zama sura irin wadda take ake ji mata tsoron ko hani ya zo a kanta bai tsanani ba ina fatan ka fahimta yau amma duk da haka darduma da ce mai hoto bai kamata mutum ya yi sallah a kanta ba musamman hoton dan adam dan Allah kalli za ta ja hankalinka ko da ganye ne zai ja hankalin mutum manzo Allah sallallahu alaihi riga ce mai zane a jikinsa yayi sallah yace gashi ta shagaltar da shi ga barin sallarsa da yana cirewa sai ba da ita cewa kaiwa mai Abuja mai ita ina ba don ka fahimta na'am a ah. <laughs> idan kana cikin sallar fila na ruwanka da kiran sallar ladan zai ta kiran sallar ka kai magana wata ibadar ka mun faɗi wannan shekaran jiya kan cewa za ka ce za ka wa annabi salati ko ba za ka yi masa ba ina na yadda waɗansu daga cikin malam malikiya sun ce za ka yi masa in kana nafila na'am ba su da wani alaka cewa idan mutum ana kiran sallah ya shigo masallaci sai ya dakata har sai kare sannan ya yi nafila ba da wani alaka daga shigo sai idan ya fara nafila sa bai laifi ba kamar yadda muka faɗa tun rannan cewa shi an sa kiran sallah din bisa zance mafi inganci mustahabbi ne ba wace akai tilas ba ne ba umarnin da ya zo fa kolo misla ma yaqul umarni ne da baya fa'idantar da wajabci saboda akwai karain allati sarafatu an rujubi ila al-istihbab abu ne mai falala mutum yayi ka mai mutum bai yi ba za ce yayi laifi ko yayi zunubi ba na nesa nesa waɗanda mu an samu su ba dan na kurkusan dukkan abin nan da yawa na'am Bala tastalifu alayhi eh ban ba in mutum yayi kuskure ya riga liman a idan bisa kuskure ya bisa ga rashin sani ba komai kansa misali ka dago daga sujada tsammanin liman ya dago bayan ka dago sai ka gashi yana nan sai ka mayar da kanka sai in ya dago sannan ka dago ya tabbata haka cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawaita wata sujada cikin sajadun sallarsa sai wani daga cikin sahabbai ya tsammanin ko wani abu ne ya faru sai ya dago kansa yana dago kansa haka sai ya ga ɗaya daga cikin jikokin annabi imma Hassan ko Hussein ya hau gadon bayansa ya hau gadon bayan annabi to annabi ko ba ya son ya dago dan kare kayar da shi ya hau gadon bayansa yana yana wasa har sai da ya gaji da wasansa ya sauka sannan annabi ya dago to wannan sahabin da ya dago haka ya ga yaro a gadon bayan annabi sai sake mai da goshinsa da aka kammala sallah sai sahabbai suka ce mun ka tsawaita wata sujada sama da sauran sujadin sallah me ya faru sai ce ai dana ne yazo ya hau gadon bayana fa khiftu an uajjilahu ko an astajilahu sai ban so in zagular da shi ko in firgitar da shi ba sai ya kyale shi har sai da ya gama wannan hadisi yana cike da fa'idoji masu yawa kwarai da gaske na farko dai fa'ida ta farko a ce idan ka dago kafin limin ya dago bisa kuskure hukuncin ka shine saka me sai ka koma sannan na biyu ko babu komai a kanka ko kabli ko ba domin ko da malikiya ya mun ce sahawul imam ya hamiluhu ya sahawul mamu ya hamiluhu imam illa an kuna min kasar farida kaga ba komai a kanka ko kabli ko ba duk babu a wannan kenan sannan kuma abu na uku shi kansa hadisin na nuna mana idan malami wani abu bakon abu ɗalibai na da dama su tambaye shi mai hikimar haka tun daga shi annawa ma da sai da su da wannan an daɗe sama da kowace sai suka yi sai suka tambaya ba kamar malaman da ba sa son ka tambaye su don bai suka yi kaza ba ko ba haka ba sannan kuma na hudu na nuna halaccin shiga yara masallaci ba a koren yara in sun zo masallaci akwai hadisan da suke cewa wai jannibu su da masajidakum ku kori yara daga masallaci duk hadisai ne marasa asali ba su da tushe daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam asalin yara za su masallaci ba za a kore su ba sai da rinka ladabtar da su cewa ga ladabin yadda ake abin nan sannan in yara sun zama masallaci kuma ba a ce a sahun sa ba ne za su iya sahu har a gaba ko ina za su iya sahu an gane ko ba a ce a sahun yara a baya ne ba wani hadisi da ya ce sahun yara a baya ne inda ingantacce ne babu dama ma mun shafa da irin wani hadisan da fai. to amma ga ga hadisi ana yin sahu da yara akwai hadisi ingantacce ko shekaran jiya mun karanta wani na'am za mu gani za a zo kan sujudu sahwi cikin wannan littafin insha Allah za ka gani eh kamar ya san rawati ranar juma'a hmm. idan ka zo sallah ranar juma'a ka zo masallaci da yarwar lokaci wannan an bar maka kofa a buɗe ka yi adadin raka'ar da ka ga dama haka hadisin annabi ya nuna ba a iyakance ka da raka'a biyu ko hudu ko nawa ko ɗari ka ga dama ya halatta fa salla ma sha Allahu lahu an yusalli haka manzo Allah ya nuna a cikin hadisi ga kofa ce a buɗe amma ta bayan juma'a idan ka je gida kuma sai ka rafa lafiya raka'a biyu ba tambayoyin ku ba za su kare ba ku yi hakuri haka mana kuma in ka ce duk zan yi ta daga kai ina ta kallon kowa da kowa ba zai yiwu ba abin to na ne eh ya halatta idan kai baka samu azhar ba kai jinkiri ko na abu ka zo masallaci ana la'asar ya halatta ka shiga da niyyar azhar ka bi su sallah ba komai idan an gama kuma sai ka tashi kai la'asar ɗinka sai mu takaita haka ku yi haƙuri ba za su kare ba tambayoyin ko eh ba ji ba a to an shi ne ku yi haƙuri insha Allah ba dan bashi dai buta tunda zai na kare ruwa sai gobe sai gobe da Allah kai mu gobe mun da karbo assalamu alaikum